This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hassan Gumal. Sarfilu ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 4 ga watan Disamba shekara ta 2015 kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu da kanan labarai. To Igras gwamnatin kasar China ta yi tayin dala Amurka miliyan 60 bashi da kuma taimako don zabar da ci gaban Afirka. jiya mutanen yankin san Bernardino na jihar california da ke nan amurka sun kashe dare suna addu'o'i da juyayen rayukan da aka yi asara a farmakin nan da wani mutum da matarsa suka kai kan wata cibiyar kula da nakasassu jami'ai a masar sun ce akalla mutane goma sha shida suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mabaman kwalba wani gidan rawa a birnin cairo to a gaida sarfilu gwamnonin jihohin najeriya suna kan bakansu na neman a rage mafi karkancin albashi abinda al'ummar ƙasa ke cewa ba za ta sabu ba mu idan suka yi haka sun saba yarjejeniya ta demokuraɗiyya kuma sun saba yarjejeniyar da ita jam'iyya da janar muhammadu buhari suka ɗauko al'ummar najeriya to a jihar bauchi kuma rancen naira dubu ɗari hudu da gwamnatin jihar ta karɓo ne ke neman ya kai ta rana da 'yan majalisa kafin a je a karɓi wannan bashi sanda gwamna ya kama kudurin majalisa ta bakwai wanda ta gabata wanda kuma wannan kudurin dole sai kakakin majalisa ya sa hannu mababban a kawun majalisa ya sa to sai dai majalisa ta ce ba a yi haka ba babu wani bukata wadda gwamnatin ma bakar ta kawo mana wadda muka amince da ita Usman Kabara kuma zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. gwamnatin ƙasar china ta yi tayin dala amurka miliyan dubu sittin bashi da kuma taimako don zabar da ci gaban afirka wannan shine alamar yadda ƙasar ke ƙara kasuwanci ga nahiyar afirka shugaban kasar china shi jinping ya fitar da sanarwar ne a yau juma a wani taron kolin china da kasashen afirka da ake yi a birnin johannesburg shugaban da ya yi alkawarin ba zai sa kai ba ga lamarin siyasa a nahiyar inda yake cewa china ta yi imanin cewa nahiyar afirka ta mutanen afirka ce kuma matsalar afirka ta mutanen afirka su warware ta ne gwamnatocin yammacin duniya na ganin laifin china na rashin kulawa da yaƙi da kare 'yancin bil'adama a afirka a lokacin da china ke ci gaba da harkokin kasuwancinta a nahiyar shugaban ƙungiyar tarayyar afirka kuma shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe ya ce yana yin abin da afirka na yin abin da ta ga kasashen da suka mata mulkin mallaka suka yi jiya mutanen yankin san bernardino na jihar california da ke nan amurka sun kashe dare suna ta'addu'o'i da juyayen rayukan da aka asara a farmakin da wani mutum da matarsa suka kai kan wata cibiyar kula da nakasassu mutane da ke yankin inda suka kashe mutane sha hudu daga cikinsu suka kuma raunata waɗansu 21 jami'ai sun ce har yanzu ba su san abin da ingiza sa'id rizwan faruk da matarsa tasfin malik suka aikata wannan ta'asar ba rahotanni sun ce faruk ya bar wajen da ake gudanar da hidimomin na kirsimeti ne a ranar larabar shekaran jiya a cikin fushi daga baya shi da matarsa suka dawo dauke da bindigogi manya da kanana suka buɗe wuta daga baya kuma 'yan sanda suka gano bamabamai goma sha biyu haɗe da kayan kera babamamai da kuma dubban albarusai a gidan mutanen biyu ta dai an kashe faruk da matar tasa a masarauta da aka yi da 'yan sanda ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a masar sun ce akalla mutane goma sha shida ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mabaman kwalba a wani gidan rawa a birnin cairo har yanzu dai ba a san dalilin kai harin ba da ya faru a wani gidan abinci mai haɗe da mashaya da ke unguwar agoza jami'an tsaro dai sun musanta cewa harin na da alakar ta'addanci amma sun bayar da bayanai masu sarkakiya ministan harkokin cikin gida ya ce faɗan ya faru ne a lokacin da aka samu rashin daidaito tsakanin ma'aikacin gidan rawan da wasu mutane waɗanda daga baya suka tashi bam a ƙofar shiga kamfanin dillancin labarai na mena ya fitar da cewa wani jami'i ya ce wasu mutane uku ne suka jefa mabaman kwalba suka arce wani jami'in kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wani ma'aikaci ne da aka kora daga aiki ya kai harin 'yan majalisar jamus sun kada kuri'ar amincewa da aika taimakon sojoji domin yakar kungiyar isil da ke syria domin amsa bukatar faransa na neman taimako bayan mummunan harin da aka kai birnin paris 'yan majalisun sun kada kuri'a ne yau juma'a wadda ta samu nasara domin aikawa da jirage masu kira jet da sojoji wato 1,200 da biyu za su hada da sojojin haɗin gwiwa da ke fafatukar yakar isil duk da haka dai matuƙa jirgin jamus ba za su kasance cikin takwarorinsu kamar na amurka da faransa da rasha wajen kai hare-hare ta sama kan isil a siriya ba biyo bayan harin da aka kai birnin paris ranar 13 ga watan nuwamba shugaban ƙasar faransa Francois Hollande ya nemi kasashen duniya da su tashi tsaye domin yakar wannan kungiya ta ISIL wadda ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 130 a Faransa. Burtaniya wadda ke kai hare-hare kan ISIL a Iraki ta aika da jiragen yaƙi zuwa Siriya ranar Alhamis wato jiya kenan bayan amincewar 'yan majalisar ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun kyautatawa al'umma inda jiya Alhamis shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya ƙara jaddada cewa ya zama wajibi ko dai gwamnatocin su rage albashi ko kuma su rage yawan ma'aikata sabili da halin matsin tattalin arziki da suka shiga a Najeriya. sai dai 'yan siyasa da kungiyoyin shugabanci sun ce ba ta sabuwa ga rahoton da wakilin mahmud ibrahim kuri aiko mana daga birnin kano mu idan suka yi haka sun saba yarjejeniya ta demokuraɗiyya kuma sun saba yarjejeniyar da ita jam'iyya da janar muhammadu buhari suka ɗauko al'ummar najeriya ma'aikata su ne ƙashin bayan gwamnati su ne cibiyar demokuraɗiyya ko tafiyar soja ko ta farar hula a ce wai ba za a iya biyan su 18 mm ba to abin da nake kira da janar muhammadu buhari a matsayin mu na wanda muka tallata apc muka tallata shi duk gwamnan da ba zai iya biyan 18 mm ba ya sauka ba gwamnan da ya rage albashinsa kuma 18 minimum wage nan da za a ba wa ma'aikata ba ca aka yi a albashin gwamnoni za a rage a wani abu ba aminu ibrahim mai dawa fage kenan nan wani dan jam'iyyar apc a nan kano su ma dai 'ya'yan jam'iyyar pdp sun fara tsokaci dangane da wannan al'amari Malam Umar Dan Fulani Kawaji wani dattijo ne a cikin jam'iyyar PDP Kano. Ba su da adalci ne, kai kuɗi. A rage fita waje mana duk gwamna ba zai sake fita waje mana. Sai su ce mun daina fita waje. mun daina zuwa asibitin kuɗi domin ba mu da kuɗi mun daina cin abincin da muke ci kafin mu zama gwamna shi za mu koma mu ci amma ana cewa pdp fa ta lalata tattalin arziki ba ka ganin cewa kamar suna da uzuri da ya kamata a yi la'akari da shi to tun da pdp ta lalata arzikin kasar su sai su jara lokacin da muke biyan dubu goma sha takwas shinkafa dubu bakwai ne dubu takwas amma yanzu su sun ce ba za su yi ba amma shinkafa dubu goma sha ɗaya Baya ga 'yan siyasa su ma kungiyoyin da ke bibiyar ayyukan gwamnatoci na bayyana fahimtar su dangane da wannan yunkuri na gwamnonin Najeriya na rage albashin ma'aikata. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata jami'i ne a cibiyar sita da ke nan Kano. wadda ke bibiyar kasafin kuɗaɗe na gwamnatoci. To wannan ba al'amari ba ne da ya shafi 'yan kwadago kaɗai. Idan haka ta tabbata cewa za a rage albashi daga karanci ya koma ƙasa da dubu sha takwas karancin albashi ganin matsayin dubu goma sha takwas a yanzu ganin yadda ake cikin matsalar rayuwa ina tabbatarwa da gwamnatocin jihohin nan cewa sun gayyaci wani fada ne ba wai da 'yan kwadago kadai ba har da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin ɗalibai da ƙungiyoyi masu zaman kansu saboda haka wannan ma wani mafarki suke su daina ba abu ne da zai yiwu ba ba kuma faɗa ne na 'yan kwadago kaɗai ba faɗa ne na duk wani wanda yake kishin najeriya kwamarar kabiru sa'idu dakata kenan na cibiyar sitar ta nan kano wacce ke bibiyar aiwatar da kasafin da gwamnatoci ke shiryawa a kowace shekara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai farin gobe. To a jihar Bauchi kuma gwamnatin jihar ne da bangaren majalisa suke neman kai ruwa rana dangane da bashin kuɗi naira miliyan dubu ɗari hudu da gwamnan jihar Muhammad Abdullahi Abubakar ya karɓa daga bankin UBA da majalisa ta ce bata amince da yin hakan ba. Daga Bauchi ga wakilin Abdul Muhammad da ci gaban rahoton. a yayin da gwamnatin jihar bauchi ke ikirarin cewa majalisar dokokin jihar bauchi da ta shuɗe ita ta amince da a karɓo bashin ita kuwa tsohuwar majalisar cewa ta yi babu wani alaƙa da ya taɓa haɗa su da gwamnan hasali ma ta buƙaci gwamnatin da ta janye wannan furuci in ko ba haka ba za ta garzaya kotu da farko dai ga yakubu ibn muhammad mai ba da shawara wa gwamnan jihar bauchi akan al'amuran yaɗa labarai da bayanin yadda aka karɓo bashin ina son ƙara maimaitawa kafin a je a karɓi wannan bashi sanda gwamna ya kama kudurin majalisa ta bakwai wanda ta gabata wanda kuma wannan kudurin dole sai kakakin majalisa ya sa hannu kuma babban akawun majalisa ya sa hannu gwamna ya samu wannan kudurin to amma kai a naka tunani me yasa ka ga wannan batu yanzu yake tasowa a wannan lokaci eh to abubuwa da yawa suna faruwa da akwai wanda su ba sa so a zauna lafiya a matsayin kana yakubu ibnu muhammad mai ba ma gwamna shawara fannin aikin jarida sun buƙace ka kamar yadda yake so gani a jarida akan ka janye wannan maganganu naka don ba haka bane wannan ba abin da zan ce a kai abu ɗaya na tsaya a kai gwamnatin jihar bauchi gwamnan jihar bauchi kafin ya ce neman bashin nan ya nemi kuduri an ba shi kuduri na tsoron shari'a ko efcc tun da an bi ka'irin da ya kamata a bi to sai dai kuma a ganawa da manema labarai domin mai da martani kakakin kungiyar 'yan majalisar zubi na bakwai honorable abdulmumin hassan ningi ga abin da ya ce mu majalisa ta bakwai babu wani bukata wadda gwamnatin ma bakar ta kawo mana wadda muka amince da ita amma abin takaici sai gashi an fito domin karanta a jarida da take fita ta kullum kan cewar ga yadda aka karbi kudi naira biliyan hudu a jaridar national miro shafi na goma sha shida inda wani mai tallafawa shi gwamnatin kan jarida wato muhammad yakubu ibn muhammad ya fito ya kotun kan cewa a majalisa ta bakwai ce ta shi wannan umarni wadda suka karbi naira biliyan hudu to ina tabbatar da cewa babu hannun majalisa domin duk don haka mu ba mu ba da wannan resolution ba ba mu sani ba kuma muna kiransa da babbar murya da ya gaggauta janye wannan magana a cikin jaridu a cikin kwana bakwai ko muna tabbatar masa da cewa in bai janye wannan magana a cikin kwana bakwai ba lallai za mu zura kotu babu wata alaka ta naira ɗaya da ta shiga tsakanin ma abubakar da majalisa ta bakwai amma kun zauna da shi gwamna kafin wannan majalisa ta zuwa ba mu taba zama da shi ba ba mu taba magana da shi ba bai zo gun da muke ba kuma ba mu je gun da ah, yake ba don haka babu wata alaka da ta gifta ma ballantana wani maganan kuɗi ko maganan abu shi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. tsakanin dan adam gani haka yake safilu ma yana karkada kai yana cewa haka ba wannan batu yake to bari mu karkare a jihar borno Najeriya inda nakasassu suke neman gwamnati ta dauki matakan inganta rayuwarsu shugaban kungiyar nakasassun a jihar Malam Umar Muhammad ya bayyana wa wakilin Haruna Dauda biyu abinda ya tsone musu ido mu da muke da na a yau a jihar borno tun 2006 da tsohon gwamna ya employment ba ƙarin employment daga jihar borno ba bayan nan yau a jihar borno ba mu da aiki kuma makarantu an rufe kuma ba a samun su scholarship mutane suna universities amma ba sa samun su scholarship saboda haka muna kira da mai girma gwamna ya duba wannan kuka wanda ni a matsayin na shugaban na kasassu na jihar borno zan yi a gare shi ya taimaka mana a 2014 an kira mu gamman house an kira mu don mu ma mu tallafa a yakin neman zaɓe so da muka je cikin wannan taro aka yi mana alkawura kamar haka na ɗaya aka mana alkawarin ƙungiyar mu ta na kasassu shine motar mu wanda za a bamu na ƙungiya har yau ba mu gani ba kuma aka ce za a bamu permanent office na bamu gani ba kuma an ce za a yi disability allowance saboda haka muna kira da gwamnati ta taimaka ta yi disability allowance ya batun karatu fa malam umar na ga wanka da irin wannan takarda a ya zo ne eh, karanta da shi a eh. matsayin speech da muka yi ya sunan naka sunana ibrahim musa malam ibrahim ka dan karanta mu abin da na gani a hannunka wannan takarda ne huji ina so ka samu kofin okay wanda wanda aka rubuta domin ka tabbatar da hakikanin abin da nake karanta maka a takaice general problem problems of persons with disabilities in Borno State, mm. which uh, has been said by United Nations. We wish to remind the state government and call the attention of His Excellency on some of our problems. Shike da tun da dama muna so mu ga yadda zaka karanta ne kuma mun gani yanzu kamar ce aka yi kake gane wannan dai naga takarda na aka uhu da haka sai aka yi kana gane yadda har kana karanta shi kuma yana fitowa da turanci haka mai kyau. Shi in Allah ya jarrabe ka kuma Allah cikin ikonsa zai kawo maka wata hanya da zaka samu saukin rayuwa ni kaina da nake maka magana yanzu ina matsayin aji na hudu a University of Jos yanzu haka ina kan digiri ina digiri amma matsalan da nake fuskanta tun daga da na fara digiri na har zuwa yau babu kobo ɗaya da na samu daga gwamnati na tallafi haka zalika su ma wasu guragun sun koka game da irin matsalolin da suke fuskanta a wannan jiha to ni ne sunana Amadu Umar Chairman na Disabled Association na guragu Maiduguri yawanci muna jiran haya gidan haya kuma wallahi ya fi karfin guragu ya fi karfin maganar na kasasu a borno state daki guda daya za a ce a watan naira dubu uku ko dubu biyu da dari biyar ko kuma mu na kasa ne sai sun samu tukuna mu za mu samu to kuma an ba gwamnati ne zai taimaka ma waye zai taimaka ma sai Allah sai gwamnati ne to kudin shakara daya mutum gurgo aina zai samu ya je ya biya kudin shakara kuma bara yake ba mu da sana'a ga kuma yara mu ba makaranta gwamnati ya taimaka mana ya ba mu hanya ya ba mu aikin da za mu rike kanmu mu ma mu rike yara mu da mata mu su yi sana'a su yi karatu kuma makarantar shine muhimmi suna na alfaki idris akwai guragunmu da aka koya musu training a rafitation center mutum arba'in ba a sallame su ba yau kusan shekara daya kuma ya taimaka mana yadda ake yi wa nakasassu kwatas a kowane jiha ko a wani state kuma ake daukan advisor guda hudu na guragu na makafi na kurame na kutare mu ma ya taimaka ya mana tunda shi masoyin mu ne ganin cewa waɗannan mutane a ƙarƙashin ma'aikatan mata da kuma walwalan matasa suke haka yasa na ziyarci wannan ma'aikata don jin abin da za su ce game da irin wannan alƙawura da suka ɗoka da kuma waɗannan nakasassu suka ce ba a cika masu ko guda ba ban samu nasarar wanda zai magana da ni ba na kuma tuntubi kwamishinan ma'aikatar matan wato hajiya fanta baba shehu ta wayar tarho da cewa ba a ɗauki wayar ta ba na kuma aiki mata da saƙon ta kwana amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wani bayani ba daga gare ta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo na washington na cewa karfe goma da minti kusan goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba الله يا رحمن ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. kazar Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon muna tare ne da Sheikh Sharif Ibrahim Sale inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ya tattauna da shi game da mahimmancin haɗin kan malamai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ba'd. Haɗa kan musulmi gabaki ɗayansu a Najeriya da kuma haɗa kan malamai na dukan ɓangarori dukan ƙungiyoyi na musulmi a Najeriya. Wannan ma'anan shi an samu wata matakala ko kuma wani matsayi na cewa malaman duka sun rungumi juna sun yarda da juna sun yarda da juna sun karbi juna wato ba sun yarda da su ko sun karbe saboda wani abu ne. a'a saboda amsawa kiran addinin musulunci na cewa musulmi su hada kansu su riki igiyar Allah kada su rarrabu kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa bi bihablillah lillahi jami'an wala tafarraku to a anan ubangiji yana kiran dukkan masu imani su riƙi addini kuma kada su karkata daga wannan addini har su bar duniya sannan kuma su riƙi igiyar Allah wanda yake shine musulunci da Qur'ani su riƙe shi da kyau sannan kuma su haɗa kansu dukkansu cikin wannan riko kada kuma su rarraba to wannan umarni ya zo mana ne daga Allah ubangiji madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce mana inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi wa an ta'budu Allah wa la tushriku bihi wa an ta'tasimu bihabli الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال wannan hadisi ya nuna cewa ubangiji yana yardan muku abu uku kuma yana ki muku abubuwa guda uku na farko yana son ku da ku bauta ma Allah ya ku kadai tashi shi kadai na biyu ku rigi igiyar Allah dukan ku gabaki daya hannu daya na uku shine ku yi wa wanda Allah ubangiji ya jibinta lamarin ku a hannunsa wato masu iko da ku ku yi musu nasiha don Allah manzo Allah ya tabbatar mana cewa babba kamar su wato shugaba kowane iri kana iya yi mishi nasiha amma akwai hanyar nasiha shine ka same shi shi kadai ka yi mishi bayani ya karba yana da kyau idan bai karba ba to wannan ya rage nashi in wani abu ya same shi ba zai ce wa ne suna nan ba su gamin gaskiya ba a takaice dai wannan hadisi abu huraira ta ya karbo shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama muslim da su ahmad da makamantan su suka bayyana shi gare mu kuma gashi ubangiji yana ce ya ayyuhallazina amanu kun fi salmi aw fi silmi kafa kowa ya sani haka ma'ana dai Allah Ubangiji bayan mun musulunta bayan mun zama muminai yana ce to dukan ku ku shiga cikin aminci da zaman lafiya fassare fassare mun san su sukan haɗu sukan bambanta amma dai a nan Allah yana ce kowa ya shiga cikin aminci ma'ana kowa kar ya aikata saɓanin aminci annabi isa kuma cikin gospel abin da yake faɗa wanda ya mare ka a tun naka na abin na dama to ka juya masa na hagu wannan addini za ka zaci cewa zai ɗau makami ko takobi ya kashe wani babu to amma idan ka lura a duniya abubuwan da suke aukuwa ɗin nan na violence da kashe-kashe da zubar da jini ko ina da ko ina za ka iske wasu ne waɗanda sun amanna su ga wani addini to saboda haka ko da shike ana buƙatar gyara a dukan duniya abin da yake damu mu musulmi ne ya kamata mu yi la'akari da shi mu a nan najeriya abin ya dame mu saboda haka muna neman zaman lafiya kuma muna kira zuwa zaman lafiya kuma mun ji daɗi shugabannin ƙungiyoyi na musulmi kuma malamai na musulunci da suka haɗu dukansu sun rungumi wannan matsaya kuma kowa da kowa ya nuna karfarsa ga wannan wato wannan principal kuma kowa da kowa ya nuna farin cikin shi kuma ya gudunma na shi na cewa yadda za a zartas da wannan tsari na samun lafiya da zaman lafiya a ƙasar najeriya da samun haɗin kan malamai duk da bambance-bambance na ra'ayi ai Allah ne ya bamu yanci kana da yancin ka zaɓi fari ko kuma ka zaɓi eh, kore ko kuma ka zaɓi eh, eh, ja kuka zaɓi wani kala. To lahu sai kuma Allah ya kai mu wani makon za a ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu kuma sai mu je ga bangaren mu na nasiha inda za mu ji me mutum ya kamata ya a lokacin da ake kiran sallah. Eh, lokacin da ladan yake kiran sallah a matsayin mutum wanda yake sauraro ana son idan ladan yana kiran sallah to masu sauraro su kasance mutum yana shiru saboda idan kai shiru duk abin da ladan ya faɗa in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya faɗa sai kai ma ka faɗi lokacin da ladan ya ce ashadu allah ilaha illallah kai ma sai ka ce ashadu allah ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ka ce ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala sala sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah hakan nan za ka sake faɗa la haula wala quwwata illa billah idan aka idar da kiran sallah to kuma sai ka addu'a wannan addu'a yana da matukan mahimmanci idan ka yi shi za ka samu lada mai yawa in ji manzo sallallahu alaihi wasallam to a madadin sheikh sharif ibrahim sale da kuma Malam Abdullahi Muhammad Buba na masallacin AUA da ke Abuja sai wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya da kuma Julie Lethis Gresham da ta haɗa mana sauti. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. To a gaida Kabara kafin mu ci gaba ga wannan sako. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya, da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum bai Hausa. Ina kira ga hukumar EFCC tare da hukumar ICPC da ke Najeriya ya kamata ku kawo wa al'ummar jihar Katsina ɗauki akan badakalar da ake zargin tsohuwar gwamnatin jihar ta tafka a ƙarƙashin mulkin Ibrahim Shehu Shema. Na zargin tsohuwar gwamnatin da kwashe zunzurutun kuɗaɗe wanda kimanin ya kai naira biliyan talatin da fatan kila na ya kai ga kunnuwan wanda suka dace sako daga sufiyanu gumel zangon daura shi kuma naziru abubakar sabo gusau cewa a gaskiya matakin da majalisar dattawan najeriya ke shirin ɗauka akan masu amfani da kafafen sadarwa na zumunta san bai dace ba domin kuwa wani salon mulkin kama karya ne salamu alaikum muryar amurka to mu dai fatan mu shine ubangiji allah ya sa bukatar da sanata bala ibni na allah ya kai a majalisa na ɗaurin shekaru biyu ga duk wanda ya soki jami'an gwamnati a kafofin sadarwa na zamani ba samu shiga ba amin sako daga ciroma mai turare dimje jihar dumagaram niger sai kuma sakon yusuf helo dan dandume wanda ya ce assalamu alaikum muryar amurka to yan majalisar najeriya wato kun ci more ganga yanzu ku da ta, ko don kuwa na tabbata duk a cikinku babu wanda bai ci gajiyar wannan kafar ta intanet ba amma yau gashi kuke kokarin kawo tarnaki a amfani da ita to wallahi ku sani mu talakawan najeriya babu wanda ya isa ya hana mu faɗin albarkacin bakinmu ta wannan kafar ta social network matukar dai muna da rai da lafiya ya kamata al'ummar najeriya maza da mata mu ringa baiwa jami'an tsaron kasar mu haɗin kai da goyon baya a yakin da suke yi da 'yan ta'addan boko haram sako daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe assalamu alaikum hausa ku bani dama in jajanta wa 'yan kasuwar sabon garin kano don gani da iftala'in gobara da ta auku jiya muna musu addu'a Allah ya mayar masu da alheri amin sako daga sadiya isa mai kati gashuwa da ƙarshe sai sakon sula muhammad rijiya wanda ya ce salamu alaikum voa hausa ku gaya wa mahukuntan ƙasar burtaniya da na jamus cewa ya kamata su yi la'akari da abubuwan da suke faruwa a ƙasashen faransa da amurka domin janye ƙudurinsu na kai farmaki akan 'yan ƙungiyar isis ta sama saboda zaman lafiya ya fi zaman ƙirga kuɗi to kafin mu karkare ga takaitattun labarai To gwamnatin ƙasar China ta yi tayin dala Amurka miliyan dubu sittin bashi da kuma taimako don zabar da ci gaban Afirka wannan shine alamar yadda ƙasar ke ƙara kusanci ga nahiyar ta Afirka. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya fitar da sanarwar ne a yau Juma'a a wani taron koli China da ƙasashen Afirka da ake yi a birnin Johannesburg. Jiya mutanen mutanen yankin san Barandino na jihar California da ke nan Amurka sun kashe dare suna addu'o'i da juyayen rayukan da aka yi a sa a farmakin da wani mutum da matarsa suka kai kan wata cibiyar kula da nakasassun mutane da ke yankin inda suka kashe mutane goma sha hudu daga cikinsu suka raunana wasu ashirin da ɗaya jami'ai a masar sun ce akalla mutane goma sha shida ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mamman kwalba a wani gidan rawa a birnin cairo har yanzu dai ba a san dalilin kai harin ba da ya faru a wani gidan abinci mai haɗe da mashaya da ke unguwar agoza jami'an tsarori sun ce musunta sun mutunta cewa harin na da alaka da ta'addanci amma sun bayar da bayanai masu sarƙaƙiya to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mai ka gaisuwar ta'aziya ga professors shedrack da ezekiel best da danginsu duka domin rasuwar mahaifinsu Fabes wanda aka yi jana'izarsa yau a jihar Plateau. Sai kuma gift gwamna wadda ita ma ta yi rashin kakanta Allah ƙara dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu dai a madadin Sarfilu Hashim Gumel da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin za mu tattara ina mu ina mu gefe domin ba Halima da Jamila fili su gabatar da shirin matasa yau da gobe. Ni dai da sauran tawagata muke muku fata alheri.